me haɗin ɗan gwamna da sana'ar jari bola siyasa wace irin siyasa ce wannan ba abin da na fahimta siyasa da irin wadda kika sani dole mu dinga shiga cikin talakawa mu dinga sauraron me suke faɗa akan iyayenmu domin in sun yi kuskure su gyara kafin lokaci ya kure musu na san cewar 'yan siyasa na tura mutane domin su shiga jikin talakawa don jin mai ake faɗa a kansu amma tun da nake i can't believe this ba wani dan siyasan da zai tura ɗansa sana'ar jari bola domin jin mai ake faɗa a kansa no rikayya ba sake gane ba mahaifina ba kamar sauran 'yan siyasa bane ba babu wanda ya yarda da shi sama da ni ni ne ya kamata in dinga shiga in dinga jiyo masa duk abin da suke faɗa to be sincere ban ji daɗin halin da na ganka a ciki ba kuma na ji kunya sosai don in gyara wa mahaifina siyasa babu abin da ba zan iya yi ba da ko ko shara a kan titi don dai mahaifina tsira da siyasarsa ba abin da ba zan iya ba ba ji kunyan yi komai anyway me dalilin ka na share ni kwana biyu kwata kwata baka nema na kwana biyu kin san mahaifina takarar sanata zai nema kin san tenuwarsa ta gwamna ta ƙare domin gaskiya ba mu da wani isasshen lokaci wannan shine dalilin da sa ba za ki ganni a ko da yaushe ba I started feeling that ka yaudare ni ne ka tafi ka barni tun haduwar mu na karshe hmm, iya kenan ni na fi karfin in yaudare ki bai kamata ki dinga min kallon mai yaudari ba wallahi dole ne maka wannan tunanin domin kwata-kwata baka nema na ya kamata a ce ko sau ɗaya ne ka binciki inda nake ko kiran ka fa ne a waya bana samun ka To, ba sai ina kasar ba. Bayan rabuwar mu, na yi a wace a wace kasashe daban-daban. Ba na Switzerland, ba na Cyprus, ba na America, ba na Ingila. Duk wata kasa diyonci ina ji a cikin kasashen nan ɗaiɗaiɗai ne wadda ban zagaya ba. Duka me ka je yi? Habari so nawa zan gaya miki yana da kyau ki dinga fahimta. Mahaifina babu wanda ya yarda da shi sama da ni. Duk wasu abubuwa wanda suka shafi mahaifina ni ne aka yi. kuma dole in yi su saboda bai yadda da kowa ba sai ni ya kamata ki zanto mai uzuri dan fahimta dan haka ba za ki same ni available ba yanda kike so dan gwamna dan gwamna dan na fahimta kun dan ranka ya daɗe ranka ya daɗe da Allah kai mutane shiru dauda yana da kyau kafin ka shigo ka nemi permission to come yanzu ka kora tare ba haba wallahi ranka ya daɗe ya hakuri kinga ni zan tafi saboda ina so in je in samu dadi kafin su shiga security meeting na ga ransa ya ɓaci ne ai abin da ya sa ransa ya ɓaci wannan asanin inda ce ga yana yi na siyasa shi sa ransa ya ɓaci ka san me za ka yi min yanzu dan Allah ka je ka rarrashe shi ranki daɗe ni fa PA ɗinsa ne idan na ce zan je in rarrashe shi wallahi ransa zai daɗa ɓaci wallahi ranki daɗe ba zan iya ba sai dai in ke zaki iya gaskiya da na san ransa zai ɓaci wallahi da ban yarda na haɗu da ku a nan ba yanzu me kake gani ya kamata na yi domin na rarrashe shi gaskiya abin da ya dace hajiya abin da yake da bukata shine kamar irin su boga chips kamar irin koda haka irin su liver sauce haka ba yana son hanta ba gaskiya labai yana son koda sosai ma kuwa yanzu ka san me za ka yi mu mu je ka rike min shi da magana zan je in saka odan sai in zo in kawo muku ba matsala ka ce mana mm-hmm. gero nama tumatur kinga ya ladi ruwan nake zo aike ku kasuwa mamma ku zo ku je min kasuwa da Allah ku yi sauri ku yi mana cefane ku dawo kin ga wannan kwano min gero kwano ɗaya da kwata wannan masara ita kuma kwano ɗaya ita kuma sai ki bayar a sirfa a ciki a niƙa ki siya mana nama na ɗari biyar ki siya min attarugu mai kyau da tumatir na ɗari biyar wannan ki siyo min magi don kulan onga da mai sita sai kuma ki da kuɗin markaɗen a ciki na kayan miya Inna na jikin ce masara me kuma za a yi da masara? Tuwo mana. Kaga tuwon shine zai ishe mu in muka ce shinkafa za mu dafa rabin kwano ba zai ishe mu ba babu dumami sannan in tuwo ne kaga za mu car mu dumame. Tuwo inna. Ina ga kullum tuwon nan tuwon nan ya tsika Allah. Amma in nake min addu'a Allah ya sare kuɗi in Allah ya dandana cin tuwon a gidan nan a huta. To amin ya Allah. sai mu je mu gama shan wahala mu nemo kuɗi mu sake mu kawo a dafa amma in aka zo zuba abincin ma nashi ya fi namu yawa. kin ga in dai ɗaya ne dai ku taya ni da addu'a sai dai Allah ya shirya mana shi ku taya ni da addu'a dai mu ta addu'a Allah ya shirye shi san hannunka ba a rube haka yanke kayar ko da yake wannan zance ma na yan magana ne yanzu hannun naka ya rube da kuɗinka ba kake zuwa asibiti a yanke ma amma dai ku taya ni da addu'a Allah ya shirya min shi sai ki ga wata ran yayi labari yi sauri ku je ku dawo lashiris a harkar dahe harkar dahe sai dai Allah yawwa ta tafi ya yi ta kawo yawwa amma fa ka san babbar harka ce saboda wannan babu abin da ba za ta iya yi a kaina ba amma dai na ji ta ce za ta kawo shawarma da pizza ko da da ba da koda dai yawwa dauda kamar ka san ban karya ba wallahi yunwa ke ji to amma kana ji na duk tsiya kada ka ce za ka ci ana, ka tafi da shi saboda ka san ni ma ban karya ba yunwa ke ji dauda me yasa kake kana da matsala kana fito da yunwar ka fili kana ta zalama in ta gane ba? yarinyar nan tana ta masifar wayo ka dinga baya baya da ni ka dinga bani girma kada ka damu ka gane ai mun nake in muke ta ba ta fi ba ka so mu tafi mana direba yanzu zai kawo mu kaga ni ba zan jira sa ba kawai tafiya za mu tafi ai wulakanci ne wannan kai ka isa na barka ka tafi baka ci abinci ba haba da kayya me kike nufi da haka abin da nake nufi shine na san ni ce na bata maka rai shi yasa kace zaka bar gurin nan ba tare da ka ci komai ba kin gari ƙayya? ba na buƙatar komai me yasa zaki matsa min sai na ci abinci saboda ni ce sanadin fushinka idan har kana so na ka zo mu je ciki ka zauna ka ci abincin nan a gabana wa ya gaya miki ke ce salabacin raina dauda me yasa kake sa kanka a abinda ba a saka ba kai hakuri oga na san ba so ka tafi ne baka ci koma ba shi yasa na gaya mata okay am okay am okay dauda kaga ka karba ka je ka ka riƙe a hannunka in direba ya zo sai ka sa a cikin mota a'a ni ban yarda ba saboda haka ga guri can mu je ka zauna ka ci abincin nan a gabana shine zai tabbatar min da cewar ka huce a'a yawa ranke daɗe shugaban ma'aikata ne yanzu ya buga waya ma jiransa yake da wurwuri yana abin da yana da wani uzuri ka kashe wayar mana idan ya baka ga uzuri yake in ya gama zai zo ya same su dama mu je daga cika ka ci abinci smile for me now abidi bidi kai murmushi mana ya ke ne wannan oya oh, nan kai dariya mana <laughs> <laughs> mm-hmm. kawai iri-iri mu zo ga yin wannan da nake ji Adole dole a kalle ni a dole ni mata ma da adole gane a dole ku saso ni dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan na kun na dan na dan na dan na, dan na dan na dan na dan gwamna dan gwamna dan gwamna kun ganne dan gwamna wannan gayan fa ba mutunci ne da shi ba idan na zira masa ido wallahi cinye abincin nan zai ko kaɗan ba zai rage min ba kai wallahi ba zai ba wallahi Allah ta al'amarin zai Allah yawa nan kai daɗe nan kai daɗe shugaban ma'aikatan nan fa shine ya sake bugowa lalle kai ake jira what the hell do you think you are doing ba za ka kashe wayan ba in ya gama uzurin da yake ya je abin da zai yi tun a cikin helin ne aka ce a kirawo shi ya zo ya je duk da me yasa kana da muguwar matsala ne me yasa kake irin haka ne ka ce dalla ka tafi ka bani waje dalla i'm begging you please leave us wanne za ka miki kai zuba ka san ma abin da ta faɗa ba dan hauka mu ne za a ɗauko mata Allah ka wuce ka ba mutane waje kenan bari mu je kawai mu tsaya sai nake ko wani abu ta ce, ɗauko mata kai dai na kusa in kore ka na kusa korarka na kusa korarka inda kana mun irin wani rayuwa He's unbelievable, this guy. magana ta dai calm down calm down baby sorry ya. wannan gayan ya sabe mu irin abun nan ba. to wallahi tallahi in dai muka haɗa wani dindin wallahi wallahi sai na kwashe na tafi na bar shi ne ma gaskiyar ila ina so na sai yanzu ka sani ai da baka sani ba tunda kake iya ɗaukan tsawon lokaci baka neme ni ba ki daina dawo da hannun ku baya sai wannan ga ne wasa rahin mutunci ni fata na karka sake maimaita irin kuskuren insha Allah ka ba ta sayin ku yaran tsaye da Allah ku da wazan ba zai yi wallahi na san yadda zai yau ranka dade hajiya hajiya ranka dade hajiya tana waya hajiya hajiya ce ta yi waya haba dauda me yasa kake min irin wannan dauda hajiya ce ba to amma wa ya gaya mata ina nan bayan labai ka san dirin tsido wahala hajiya ta san ina tare da kai kuma wallahi ka ga ranka da dai abin abinda ba sai ta ji haushin masoyiyarka ba za a yi haka da ni ba kaga tunda hajiya ce ta kira ka tashi ka tafi ka je ka ganta ka ji aikin hankali ko ba haka ba hajiya ai in dai mahaifiyar mutum ta kira shi duk abin da yake ya kamata ya ɗau kafa ya je ko kaga idan baka je ba za ta tsane ni ni kuma bana bana bukatan haka bana fatan haka mu je yanzu waje na san direba ya riga da ya karaso kuma kin gane a jaji ai uwa uwa ce ko dauda uwar ka ce ko uwata to kai Allah ya sa ka rabu da mahaifiyar ka lafiya ba wa'azi ka iya ba albaka abin da kai kada ka fishi ni ba a gani na yana da gaskiya yanzu dai kana ji mu je wannan abincin sa samu almajirai su bawa mu je direba ka je kiran hajiya haba dauda eh? eh? uban me kake yi ka tsaya a nan gurin da Allah baka da bari in gama da wannan in so in kai musu sai in zo in same ka Allah ya sauke baka da hankali wallahi Ara mutunci ha kawai na ji ina gani har takarda Gaskiya masu kuɗi suna jin daɗi. kawai ta sahi a gaba ga ta jajajir kawai kallon ta yake ɗan iska ni ya bani sha sha sha ku je ga irin ce mata bace wannan ta turawa ce ya na ga direban bai so ba ya san kuna nan kuwa ni gaskiya ban taba ganin dan gwamna irin ka ba rika ya to me matsala ta saukin kai ya kamata a ce kana nuna kai wani ne ko dan kar arena ka rika ya kenan duk wanda ya sani ba zai taba rena ni ba a duk halin da ya gani kamar ni hmm. Aike ki rena ni saboda na cika saukin kai sai ka daina ai <laughs> ki bari zan daina sai ranar da baba ya zama shugaban kasa zan daina Allah ya kai mu amin amin wannan abun ko da me suke yin sa ka ina ma ni a ce ni ne dan gwamna Allah wallahi shi yarda ne ta dan gwamna kai na fina fa shi ya fi ni cika ga tsaho na abin da ya tucin hanci na kawai Allah ya min girman hanci Allah na gode ma amma kuma ko wani fannin ya ma zai kuma zai koma ɗan gwamna shi ya koma dauda ɗinsu Oh. yunwa ta rigi ta can a haikasa duk lilo ne da ɗan sauran kayan yaƙi. Rikayya, kin na ga direban na har yanzu bai zo ba, kawai ki koma, ni zan tafi sai kira na ake ta yi. Kaga, zan kira wanda na sani ne sai ya ɗauke ku ya mayar da ku gida don bai kamata a matsayinka na ɗan gwamnan jihar nan ba a ganka ka hau na fef. Mu gwamnatin mu ba ta kyamar talakawa, kuma mu jam'iyyar mu ta kowa da kowa ce. Ni dai fa a tunani na tsoro kake ji, kada wasu ɓata garin su ganka su cuce ka ko kuma su sace ka. Ni ban yi tunanin haka ba. Ni da nake son ka aina maka tunanin. Ke ko? Ke ko? Kin ganki ko? Na'am, ina zuwa. Na'am, ina zuwa. Ɗan iska. Haba. a yanzu na kohi ko yanzu ka zuwa ta dan koli ya ci riba na gaskiya wasila ni wallahi abin da take yin ba ta kyauta mun aike mutum ɗazu ki zo ki ajiye nan ki zo kina sauka gaban ki gaskiya ina ga tafiya ta zai kai Allah ya bazan ya ba idan ta zo ta gaba na nan ta koma gida wannan ai rashin mutunci ne da wulakanci ha ba dan Allah ranka ya daɗe na tsaya ne na ɗan tattare kujerun waje ɗaya saboda ka san ba a waje muka ci abincin ba hisa na ɗan tattare kujerun na ajiye musu waje ɗaya abun nufi dai a nan dai ka ci abincin da na rage ne ka sa a dozbin ka san saboda ba na so karnuka in rage abinci karnuka su ci ranka ya daɗe ai ka san kannukan gurin masu tsafta ne dan sun ci goka ai ba wani tsala za su tunanin dan uwansa kare ne ya ci ko ba damuwa nan gaba zan kiyaye ba zan sake rage abinci ba karnuka su ci yalla bai muke jira ne mu fa ake ta jira fa tun ɗazu mu ake ta waya ake jira mu mu je mana wallahi abin da nake ta gaya riƙa kenan ka san ita ta tsayar da mu ai to ranka daɗe in dai direba bai zo ba to kuma sai dai mu nemi wata mafita fa yanzu da ku zo mu je in raka ku inda za ku samu nafif ɗin ko a a a a rikayya kina so ki bawa kanki wahala da yawa kawai ki bar mu a nan mun gode ba na so in bata miki saboda yau na bata miki lokaci da yawa in dai akan ka a shirye nake da na batar da dukkanin wani lokaci na so shikenan mu je a dole a kalle ni a dole ku dube ni mata ma da sun gane a dole kwasa so ne dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna kun ganne dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki koma da gurin ba matsala wallahi sai na ga ta la ya da he wallahi kaga in nace ta aike ni zan siyo mata geron kunu tun ɗazu na yi tafiya na gaji dan Allah ka bani kuɗin mahin na je na siya mata wannan kanin naka fa nema yake kwafsa ma anya ko uwa ku dai kai waye ya ya ɗaya damar ka ba mu guri yayana nake wa magana wa yayan naka kai wai irin mahaukatan yaran nan ne kai tafi ka bamu guri kai Allah ka tafi irin mai gurin ya dairu ya dairu kai kaga mahaukaci wallahi mahaukaci ne mahaukaci ne fa dauda irin wa'annan yaran ba ke wulakanta dan adam irin wannan yaran ina ji yana da dan tabin hankali ne bai dace kawai ka kyale shi haba diji kana dan gwamna wallahi zai da da bindiga na a jikina da sai na harbe shi wallahi ah dauda dan adam yana da daraja idan inda yake akan me zaka harbe shi ka kyale shi duk mu ma muna yara muna ganin irin wa'annan yaran ba a yin haka dan adam yana da daraja ka kyale shi dan kansa ni fa diji fa ba a san raina kake tafiya a kafa ba ba a san raina ba wallahi amma kawai dan dai uzuri ga biya tsaye kawai shi yasa a'a dauda laifin direban nan ne ya kira ni wai a gida babu wata mota sai tondara ni kuma ya zan hau mota tondara motar wokas motar ma'aikata ai da in hau tondara karayin ta a kafa in za ka harbe ni ma ban san tondara din ba ba ce zan bamna DJ DJ namu sorry da Allah kai hakuri da Allah ba komai dauda ba komai dauda na ba motocin da ban san su ba dan Allah amma ka ba san ga watsa dawa ta tsargu uwa ta tsargu maka yanzu kawai ki koma ba matsala za mu taka ba matsala ina wannan yaran, ina mamma. Tambaya ki rage da ce ina mamma. Wai

mara mutunci kashe kana kashe banza wallahi alquran ƙarya kake wallahi akan ya zubar mun da mutunci duk wanda ya kokarin zubar mun da mutunci na rantse da Allah sai inda karfi na kare ƙarya kake yi da ya an faɗa da he da he da he kar ku kuma kira ce masa tahiru da he za ku rinka kiran shi haba na faɗa ce maka da ke kin san me mun wannan yaron to me maka wannan yaron wai ni zai zo ya zubar da mutunci ina tare da mutane ina tare da mutane manyan yan mata wai ya zo rinka ce mu yayi dahe to to sarakan faɗa na ce kuna nan kun kuna yin abin da ku saba yi ko dai ko baka jina ne bai ki damun ka gashi nan baya bara ka da ko makami a hannunka dan buhun ubanka ka da ko makami ka rike hannunka zai kashe shi sakkare dukansa dan albarka ne miyaga ato na ce ba haba ba ka san me wannan yaron ya dinga buhun uban komai maka komai ma ka masa irin wannan dukan ka samu jaki ne ko ka samu akuya ne me ga baka ina tare fa da yan mata yaran nan wai ina tare da yara manyan yara wai zo yana ce min wani wai yayi dahe yan mata sun ci buhun ubansu san ta ba sai matan wallahi raina fa saka duk wanda zai zo din kare ne ga mu wannan magana wallahi ai barka ji ga maka ko a lahira in ka auna ka auna zuwa lahira abin da ake raka ɗahiru garba dahiru abubakar garba damisa dan buhun ubanka haka za ki dawo sai dai in mun guje ka sai ka dawo jaraba kai ko wallahi sai na halaka ka wallahi na ga maka ranka zai baci wallahi kai zan harbe ka zaka zan harbe ka dan buhun ubanka zan harbe ka dan harbi ka fasa kan mashigin bakin da baka iya control ɗinsa idan control ya ya baki ka san kwani waye staff sergeant damza abubakar garba damza one by one dan buhu banka ka saurari kenan kai ko za mu haɗu ne da wa ni ko shi za mu haɗu da kai wallahi na lahira sai ya bi ka jin daɗi wallahi to kai dan kai a duniya ka fara shan wahala ka kari mai bindiga ke kuma wa kike wa dariya ni kike wa dariya kin mai da ni kamar burin wasa ni kike wa dariya zan kama ki ne ba kuka ya kamata ki ba Allah ya kamata ki godewa da ya nuna miki halin wannan mayaudarin ba dole na yi kuka ba su maye a ce yadda na ɗauki so na ɗaurawa wannan gayan tun haɗuwar farko ashe ba yaudari ne ban sani tun da yanzu kin fahimta sai ki nesa da shi Allah sarki rayuwa kenan wa zai taɓa tunanin ɗan gwamna mai yaudari ne har yanzu ba zan bance rana ta farko da ya zo guri na ba har na gayyace shi bai dandana shirya Sadaki Sadice, alright thank ladies and gentlemen manya-manyan baki wanda suka halarci wannan haɗaɗɗen kawataccen bed na gimbiya rigayya wato kuma amaryar dan gwamna muna muku barka da zuwa ya hali ne ko wala muku babban ta gidan nan to kamar yadda kuka sani wannan birthday ne wanda zan iya cewa ba a taɓa sa ba domin birthday ne na musamman dan wanda ta hada birthday din wanda za so zo birthday din dai in ana sallah ba a magana ba sai na faɗa ba amma ku zai ido za ku sha kallo dala gara ta ba ta mana ai mata babbar ta a'a to muna godiya to kada ku manta yin birthday din dan ita maka tare tana kan hanya daga zara ta zo za mu fara abubuwan da suka tara mu muna ba muna ba ku hakuri sakamakon delay da ta zainan makeup da aka yi mata amma insha Allah tana kan hanya dala ku kare mata babban ta gidan Allah a Sabi dance Ayana. Sannan Mr. DJ, ranar ki Mr. DJ. Kada kuma ta samu ya iso mana yanzu gimbiya taurarwa za gimbiya sarauniya first lady queen gimbiya birthday wacce ko an ce mana jirgin da ya kata ya sauke ta yanzu insha Allah za za mu kalle shi kuma ta cikin wannan hadaddan kawataccen gidan biki na jira idan santa kai ga sanan wallahi dala ya mata babban tabi eh a'a ban ci tabi ba ta ba mata mana to yanzu an isar ma sako ya zo gimbiyar bende jirgin da ya kata ya sauke ta yanzu za mu kalli shigo wata la ilaha illallah a'a ga ta nan gimbiya sarauniya ne hancin larabawa yarinya yar masu kuɗi a'a ga ta nan tana ta tattakowa cikin farin ciki zuwa ɗakin taro na jila event center a'a a'a a'a dala tashi mana dan Allah girmama ta mu tashi mu girmama ta da Allah eh dala tafa mata da Allah mu dan girmama ta kai la ilaha illallah tauraruwa mai haske yarinya yar manyan gida yarinya yar babban gida lalata bar mata fulafu da Allah a'a ka nan za ta wuce zuwa fadar ta kujera na musamman wanda aka tanadar mata dan zuwan ta dala kowa ya samu waje ya zauna a'a a'a yarinya yar masu guri bauti na bakkan kafin a'a wallahi wannan riga na musamman ne jiya aka so ta indiya saboda wannan bende a'a das das ga ta za ta ƙara fadar ta eh za ta ƙara sa kan kujerar girma ta zauna za mu fara abin da suka kawo DJ dan bani kiɗa mai daɗi mana to kan na gode Mr. DJ SK Boy na gode to kai ma so thank you Mr. DJ Allah wa bawa thank you to a gurguje yanzu za mu ji takaitaccen tarihin gimbiyar birthday kamar yadda sako ya zo mana a rubuce za mu je takaitaccen tarihin ta na ci gaban da ta samu daga wancan shekara zuwa yanzu inda za mu so mu kira sarauniya bismillah to alhamdulillah muna yi wa manya-manyan bakinmu barka da zuwa hakika nasarar da aminiya ta ta samu shine daga waccan shekarar zuwa wannan shekarar ta samu nasarori daban-daban ɗaya daga cikin nasarorin da aminiya ta ta samu Shi ne babban bakonmu dan gwamnan garin nan ne don Allah a tafa masa da haka nake miki fatan alkhairi kawata ubangiji Allah ya karo shekaru masu albarka so thank you muna godiya dala ita ma mata babban tani da Allah mun gode mun gode sosai to wannan shine takaitaccen tarihin sunan Zainab ta wuce billahi sabila ne mina shaitan rajim bismillah rahmanir rahim duk abin da zamu muna sa Allah a ciki inda yanzu insha Allah zamu kira sayyada akramakallahu mai kanshin alwala ummi abdullahi wadda za ta bude mana taro da addu'a sai da tabbatar da shukur eh ta'ala ta'ala rabbana alhazihi al-maqam al-arisa wal-arisa assalamu alaikum assalamu alaikum Muna manyan bakin mu barka da zuwa da kawaye da kowa da kowa da abokan arziki. Sallu ala Nabi Karim. Mu karanta kurwan lawu kafa uku da falaki da nasi. Ƙawata ina miki happy birthday. Allah ya karo shekaru masu albarka. so muna godiya sai ya da umme mai kanshin arwalla wallahi kin an san mai dan nan naje yana kanshin arwalla muna godiya a'a masha Allah alhamdulillah Eh, kamar yadda sabo ya iso mana allah ya kawo mai girma mai martaba babban bagonmu mai girma mai martaba dan mulki mai girma dan gwamna dala tabba masar Allah gashi nan zai shigo yanzu insha Allah da shi da jama'arsa a dole a kalle ni a dole ku dube ni mata ma da sun gani a dole ku saso ni dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna kun ganni dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan tabba masa Allah shi nan zai shigo yanzu insha Allah da shi da jama'arsa ana a tabba dan gwamna haka Mr. DJ ina so ka bada gida na musamman wanda za mu karama dan gwamna muna muna ma barka da halartar wannan taro kai ne babban bakon ba kai kadai muke jira kuma Allah ya kawo ka ya hari welko a'a a'a a'a dan gamna so thank you so thank you the president the governor the excellency ya hali welko gashi nan ba yana tafa dan gwamna mana ai masa babban tabi Naman na. kai. thank you muna godiya DJ thank you. Mun gode babban bakonmu muna maka barka da halartar wannan birthday. Dama kai kaɗai muke jira kuma Allah ya ƙara so da kai. Ba za mu bata lokaci ba za mu fara abin da ya tara mu a wannan waje. DJ dan da waka mai daɗi wanda za ta dan nishadantar mana da su kamun sabo da gin biyar biyar zuwa stage DJ bayana Play music Mr. DJ Bebet babban tari da Allah to masha Allah guri yayi guri manyan bakin mu kowa ya zo dan haka yanzu insha Allah za mu fara program mu na wannan taro da aka hada mai albarka ok DJ hello DJ a dole a kalle a dole ku dube ni mata ma da sun gani a dole ku saso ni dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna kun gani dan gwamna sai dai kimi sadiji Allah ya kawo mana shahararren mawaki kowa ya san shi ba ma Najeriya ba har Afirka baki daya ya zagaye Ado Isa wanda dana masa babban tafi eh, babban mawakin mu na Najeriya da Afirka baki daya muna ma barka da zuwa wajen wannan gagarumin biki na birthday Ah, Evan eh, da insha Allah zai zo ya wake mana gifiyar birthday da na baiwar zuwa. da ba ta ku juya abin da Allah ya ba ku ni da mai kiɗa na na zo ki samu je zuwa na gombe mata ku juya abinda Allah ya ba ku da mai kiɗa na na zo kuma ca sakan lokaci mu ci moriyar tangaran. Eh, mata juya abinda Allah ya da mai kiɗa na na zo ca sakan lokaci mu ci moriyar tangaran. girgire ba shi kyale ko ba saiwa ita kuma daddawa ta fito shegun su kalwa ita kowar gami babu girma an kanwa masu rawa su taka suke kama ai ta saiwa sai taron biki yayi taro a ga kowa wani zuwa bikin dai da babu irin kuma ta na gwanje reshen gigin ya zani in girgizo a kasantuwa ta da kukan babu shiftin gizo idan ma sai nauyin jiki ba sa da kyamar hazo kuwa za ta dau lokacin ta ta bani in gizo? in ba ta baiti na waka har da gangar ruwa sama Me da me ku yan mata me da me ku haka na bantan na zo ku tashi na ganku isa gombe ne ke kiɗa domin ku ni ko bana batu in kisa sunan ku domin ma yaya biki tamkar ku kin da rabi ya bani ku ba ranar yin dare na sama ce baradi an ce zani matan garin duka na zumuɗi sun yi rawar kinana kamar ta mutum makurdi da abarin ƙasa ta garin ku yake mabuɗe daɗi na da ku ba ku ko shairin salo na sama ba zan rera baiti a gun kan gado ba ba zan kyale mata na dau marakin hali ba in dai ba ku ba zan batun kyawun gida ba ku ne ran gida sai da ku aka kwashe raba hirar gunje dai ta ku ce ko ban fito ba idan in nai kina za ku juya irin na baya sama kai horibo haba e mana za ku ta ku bari na kan ma'auni dan na saba yin buzurin ku kuna da rauni kujeru kuke abide ku gurin mazauni dan kifi akan cin ko da yana da karni kar sai na fito za na tashi kuke tsayar ni domin ba ni kauce batun ku kuna da rana sama sama kai kasa Zamu saurari program din mu daga baba babban mawaki ya ya ɗan tsawon shine wanda zai nishaɗanta da a yi masa babban tafi da Allah ta masa ya ya 'yan tsawon. a dole a kalle babu mai bana so thank you ya ya S tsawon. bismillah dangwam na dangwam na dangwam

an zo zalajin sakamakon mawaƙar da suka gabatar da nishadi a wannan waje inda dan gwamna zai gwangwaje su da kyaututtuka wanda ni ban san wani irin kyaututtuka za a ba su a wannan waje ba Allah bai bismillah to saboda haka dan gwamna mawaƙi na farko da ya zo wato a dogon ja ɗan gwamna ya gwangwaje shi da kyautar mota wato glk yawa saboda haka kuma da hannu yahya s awal an ba shi mota kiran honda 17 to saboda haka mawaƙi na biyu ɗan gwamna shi ma ya gwangwaje shi da kyautar mota wato ya haya s awal saboda haka ku saurare mu mana kuke tafa ku bari in gaya muku mana wato honda jeep yawa an gwangwade shi da mota jeep shi ma da yardar allah eh, yawa idan amana an zo daga maiduguri shi ma ya samu nasarar kyautar mota a'a to fa har da mutanen maiduguri ko mawaƙi na uku wanda ya zo daga garin maiduguri shi ma allah ubangiji ya sa dan gwamna ya gwangwaje shi da kyautar mota wato da kiran 190 ha yawa kaga shi kenan sai dai ɗau hanya shar sai mai duguri yawa to saboda haka zan mika abun magana a hannun eh, ba ku yi mun domin liki mana dan gwamna dan gwamna <laughs> kai dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna likan dala kawai yake dan gwamna Allah sarki dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan wai ni din ma a'a ni da suke tare da shi a'a kai dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna kau ba jama'a ku ba shi hannu dan gwamna yayi min liƙin dala yawa saboda haka DJ da gama godiya kun ji kyaututtukan da ɗan gwamna ya gabatar a wannan waje Yadda yanzu insha Allah za a yanka wannan gurasa da muke gani ta bature wadda aka so ta a birnin Singapore inda ba mu yanzu za a je a buɗe ta za mu kirawo babbar kawar gimbiyar bedde inda za ta ƙara so ta buɗe mana wannan gurasa ta bature da haka babbar kawar gimbiyar bedde muna buƙatar ganin ki a nan a'a masu abu da abunsu wannan salo haka dan buɗe mana gurasar bature a daidai wannan lokaci domin kowa ya ganta ido da ido. to inda yanzu za mu miƙa wa sarauniyar bedde abin magana domin ta yi jawabi na maraba da godiya ga al'ummar da suka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina godiya da soyayyar da naga an nuna mini yau ina kuma godiya ga farin ciki na wanda shine ya zama sanadin kayatuwar wannan bedden nawa ina godiya sosai Allah ya saka da alkhairi akwai kyautar da aka bayar zuwa gare ka MC ya ce a baka miliyan biyu insha Allah in za mu fita sai ka biyo ni sai in baka to ina godiya gimbiyar bedde da wannan kyauta da kika yi mun nan godiya Allah saka da alkhairi inda za mu so kawai gimbiyar bedde ki karasa ki bude mana wannan gurasa ta bature domin kowa ya ganta ido da ido bismillah a dole a kalle ni a dole ku dube ni mata ma da sun gani a dole kwasa so ne dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna kun ganne dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna kun ganne dan gwamna dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na gungan na dangwam na a dole a kalle ni a dole ku dube ni mata ma da sun gane a dole ku saso ni dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na gande dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna kun gande dan gwamna ki hakuri ki daina kuka ki daina kuka komai mai wucewa ne ki hakuri ki daina kuka ki daina kuka kwalaban turare na man shafawa jarkunan kanika a kawo musiya tsohon karfe alminiyon a kawo musiya da Allah ka zo ka ci da Allah lalani dariya kake ba Allah ɗaya rubukun dariya kake ba wallahi kai Allah ya ida wai dauda ma kamar mai da ni ma mahaukaci ma kenan a'a ai ka gane ne wallahi gali ne gaba ɗaya ne mugun dariya kake ba kamar ya ina baka dariya sai ka ce wani buri a'a kamar ya dariya wallahi kake ba dan gwamna shikenan ai karani ka kalle ka kalli fatir gwadon da sa kalli kaurin ka fa yanda ka san an kafa bes ba a'a to menene sai wani abu ka duba rigar ka inda ka san ka sa jaka kai ah, kai banza ne dan kauye ne wannan rigunan su ake yayi wannan double extra large kenan in ka ji an ce double extra light salak ne haɗaɗɗe na gidan yan gayu ba na abu na fa kai a karance nake fa kai kai banza ne kai dan ghetto area ne baka san me ake nufi ba gyauto ghetto mana wanda tsofaffi suke sawa da Allah kai da Allah da ghetto baka san me ake nufi da ghetto ba ghetto area unguwar talaka da ake fama da kuncin rayuwa a to ha Allah ya raba mu da nan unguwar kaji na Allah kawai dauda gaskiya mamman ya riga ya gama yarfa na a wajen yarinyar nan duk kokarin da in shawo kanta yarinyar nan ta ki ta saurare ni bari ka ji na gaya ma mamman ya riga ya bata ka a wajen yarinyar nan billahi lazi ba ka taba samun yadda kake so a gurin ta ba ba matsala ai akwai yan mata manyan yara wanda muke mu'amala da su in na rasa riƙayya sai me kai ruki fa akwai kuɗi a jikinta fa Allah wallahi kada Allah yi wa mutane shiru da Allah kai sai ka ce baka yarda da Allah ba Allah zai kawo wadda tafi ta <laughs> to Allah ya kawo amma gaskiya tsakani da Allah Allah za in mata zagar ka <laughs> a ɗahirin ruwa mai tsarki gaskiya dauda dauda dauda kaga wannan fa bayin kaina bane kai ka sani a sabgan nan kuma ka dinga ci min mutunci dauda mu tafi da Allah zo mu je zan zan ma mu gumma za mu samu matsala akan me zaka dinga ce mun ɗahiri to ka zauna kakka ne ma ni bari ka gani Allah wallahi ba ka tutowo mu je taho mana gaskiya shidan wannan gaskiya na ga da ka tawala da ka tawala wa ko wannan fankar wannan sata ce a kamar ya barayi ni ba barawo bane dauda ne da laifin tsani kamar ya ka ga malam kawai ganin ta muka a can ca muke ba a so aka yi a wannan sata ce ba ku kayan mutane za ku ga kaya kofar gidan mutane sannan ku dauka ku ce ruwa kai kayan da ake ruwa a bola ake ruwa ka ji dauda kai barawo ne ba ka kyauta ba kai ma malam ka gane ba fatsa ta muka ba ganin ta muka a dan bakin wannan kofar gida ta muke yawa akai sai mu tara muku mutane za muku dukun tsayan za cikin wannan wallahi kaga dauki abaka dauki abaka dauki abaka bawon Allah dauki sai yaran su mutara ya hakuri ba dauki abaka dauki abaka bai kawata ku dinga daukar kayan mutane ba gaskiya dauda gaskiya dauda kai kungurumin barawo ne ai wannan sata ce wallahi kaga da irin wulakancin da ka ja mana dai osokoro abuja kamar ya abuja da kudin sada za mu je abuja yi eh, mana nawa ne gasu na sun gina manyan gidaje kana wani haukan ka ana abun nan wallahi in ka ce a nema za ka ji kunya wallahi ba abun da za ka tara gaskiya dai dauda kai abun kunya gaba ka bashi ba bayani ba ah. gaskiya dai wallahi kamar ya abuja wannan abin da kake gani bizi ba sata ba kamar ya bizi ba sata ba in ne shi ya gani a bashi abu ba gashi ya dau abin sa ba ya tafi ka zo mu je dan ma da kudin sata kuma muni da kudin halak ni wallahi zan zauna a gidana kai ka zo mu kwala be iskani ba zan ki wannan wahala ba wannan sata ce wallahi ba haka to je ka a dahir ruwa mai tsarki na ce ɗahiru ka zo mu tafi mana ka tsaya kana wani abu alhamdulillah haba uga kai rufe mun baki rufe mun baki ku nake mai da kayan nan mai da rigan nan me ran na ga kana magana ka mai da kaya ya za ku ringa zuwa kuna karba kaya hauka ake yi an ga duk irin wannan rayuwar da kuke nima na yi ta zubarwa ne na hakura na zo na kama sana'a saboda me ina magana kuɗaɗe da muka yi da ku an yi ɗaya an karya an kuma yi ɗaya an karya saboda me ku fita kwantar da hankalinka abadan Allah ba bai dace kai mana irin wannan ba bai dace kai mana irin wannan ba wallahi ba ne ma nake yi ba haka na wani kalkale mu kake magana ta fashe ta fashe in ta fashe wallahi bola zaka karka damu za ta fashe ana magana za ta fashe yau za ta fashe ko gobe ni take fashewa cikin zuciyata na rantse da Allah in ko kun fita da kaya a cikin shagon nan wallahi Allah sai kun ba da kuɗi in ko kuma kun fita da shi ku ce ba gonki bane ka rage mana ka rage mana garin kwaki ka rage na garin kwaki kufa a tsaya no no ne daga kana rage wa kuma ba menene wannan a kai cilin wata naira dubu uku kamar ya ne ya haƙuri karama da ba mana kamar ya ba zan karbi sa haka ka rage mana garin kwaki ja mana ɗari biyar ja ɗari biyar a ciki ja ɗari biyar mun samu ta garin kwai matsalar ko an ya mutsa da ku dole sai kun yi abin da za a da Allah ku ringa yin abin da abin a ina za ku je to shikenan kai ka ringa kula ka gane a dole a kalle ni a dole ku dube ni mata ma da sun gani a dole kwasa so dan dan eh da Allah ka yi hakuri da Allah an jima za a samu Allah ya taimaki mai taimakon talakawa daga jirgin dan gwamnan garin nan Allah ya ƙara ma lafiya amin amin fi'e ya ake ciki ne wallahi hajiya ce take son ganin ka a hajiya kuma wace hajiya kuma tsoho hukumar lida ta jihar nan kai daudawa ya ce mata muna nan gaskiya ɗahiru wannan misali na ce kaga wallahi ban san ka san bincike bincike ban san wanda ya nuna mata inda kake ba wallahi ya isa ya isa ya isa yanzu da na zo nan ma ne ba sa da na zo karamin gadin da zan zauna in huta ma sai da aka biyo ni naji ka je ka gaya mata zo amma dudu dudu ba zai wuce minti biyar na ganta ba ka je ka gaya mata turan ka ya dade Allah na tuba akwai mutanen da suke son ganin ka koma hakan ta abin nan ai ta da Allah ki yi min shiru ka je da Allah kai ta surutu ba kai ba gindi mata ma da sun gane a dole kwasaso ni dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna ya yake ciki eh yanda na gaya maka ba zai yiwu ba 70 million in sun da 20 million in ba haka ba kar a ƙara kirana in ka ƙara kirana zan ci ma mutunci na gaya maka eh in sun yadda ba su yadda ba shi kenan sai ka ce tare muka hada kuɗi muka sai wayan eh? haba da Allah ke dama wannan shine dan gwamna din ina jin shi ne don nima ban taba ganin sa ba amma ina ji ana sa. to amma an ce yana da taimako ko sosai ma kuwa ranka da ga tunan ta zo to ka tafi mana ka zo ka tsaya akan muka tafi ko za a ƙaro muku Hajiya, ya aka kika san ina nan? <laughs> Ah, ranka ya daɗe, Ni da nake neman karuwa a jallo? Ai dole na san inda take. Gaskiya kin yi sa'a. Ai ko da kin taushe hannu ba mu haɗu da ke ba? Ina ji sai next week in na dawo daga Singapore. Ai na san baka zama ƙasan nan, shi yasa ne Allah Allah mu haɗu da kai kafin kuma ka sake barin ƙasar. To yanzu ya muke ciki? Ka ka sani ai bai Um, zancen wannan bangilan ne da muka yi magana dan Allah so nake kai wa gwamna magana ya sa baki dan na san idan ka sa baki zan samu eh, hajiya tsakanin da ke babu wani ɓoye-ɓoye ni ba na taimakawa mutum sai na tabbatar yana taimakawa na ƙasa da shi um, <laughs> ranka ya daɗe ai ina iya bakin na. ina taimakawa marayu sannan kuma makwabtana nakan ɗan yi kunun sadaka ina ɗan rarrabawa da kuma dai irin almajirai dai haka dai nakan ɗan basu sadaka. Hajiya, matsayinki ya wuce raba kunun sadaka. Ke fa babban attajira ce. Kina ji? Za a baki kwangila. Ina so ki je gidan marayu. Ki bada miliyan biyu. Sannan ki kawo min evidence of payment. sannan zan sa hannu a baki kwangilan nan haba ranka ya daɗe sadaka har miliyan biyu to ni me zan samu haba hajiya yanzu akalla ba a kasara ba in kika je kika bada 2 miliyan a gidan marayu baki samu kuɗi ba a kwangilan nan ki samu 30 miliyan menene miliyan biyu ni ba na son mutumin da yake da san kansa ni gaskiya ban da miliyan biyu da ba zan iya bayarwa miliyan biyu yayi yawa to ai ina ganin shi kenan tunda ke baki iya biyan 2 million ba sai a samu su ba da 2 million din a basu kwangila haka za ka ce to shi kenan insha Allah idan da rabon zan samu wannan ko da sa hannunka ko babu sa hannunka sai na samu bilki kin ga wata mata mai son banzan siya yanzu ita da ta bada naira miliyan biyu a bata kwangilan naira miliyan talatin shine take ganin asara dan za a kai gidan marayu ni ma abin da nake so in faɗa nan kika riga ni bilki ina ma a ce gayan nan zai yadda da ni wallahi da na mai magana ni sai in bada naira miliyan biyu dan dai akai gidan gidan marayu naira miliyan biyu a bar banza a guri na to ki jarraba mana wata sai shiga Allah ya sa ya ansa Kina ganin zai kula ne? Dan gwamna ne fa. Mu jarraba inda rabon mu sai kiga Allah ya sa ya karba. A'a, nan kai dade. Na gaje yana ta tafi amma ta yi sa an taimake ta ko? Dauda, daga yau daga rana irin ta yau kar ka ƙara kira min wannan matar. Ba ma wannan matar ba ire-iren waɗannan mutanen kar ka ƙara kira min na gaya maka Dauda. Ka shiga hankalinka. Auren ranka daɗe laifi ta yi kuma? Kwangila ta nema a wurin dadi. akan an ce ta bada miliyan biyu za a kai gidan marayu gidan marayun da muka buɗe kuma akalla ba a kasar ba wannan kwangilar in za ta siyar da kwangilar in sai ta samu riba za a iya siyan kwangilar har miliyan arba'in gaskiya ne amma ran kai daɗe Allah na tuba ta dauda eh. in Allah ya kawo mai rabo wallahi matan ta hasala in Allah ya kawo mai rabo sai a bashi ai duk wanda aka taimaka to shi ma kuma ya kamata ya taimaka ko kuma Allah na tuba kuma ran kai daɗe gidan marayun na ai dan haka aka gina shi yanzu Allah ya kawo mai rabon tun da haka aka gina shi ba ma ki ga Allah ya kawo wanda zai bayar ah, ko da yake dauda da Allah ka je ka sama mun kayan sanyi haka masu sanyi da Allah eh. kamar su lemu haka ka san irin lemun ka san pop right na sannan waɗannan kaga ai ba irin su ma nake sha ba ka je ka kawo min irin wannan sai ka ce baka san pop right ina ba wallahi ranka daɗa kuskure ne saboda kuma ka san teburin ne ka a bashi haka kamar ya kawata teburi me tebur zai yi. na gaya maka je ka kawo min irin abin da nake so ka same ni a mota to ba matsala kai sauri mana haba da Allah dauda da ni kuke ne to amma dai Allah ya sa je lafiya ne ko Um, na ce ba, Your Excellency, um, da Allah taimako muke bukata a wurinka. Taimako kuma? To amma ta zan iya taimakon ku? Um, dama Your Excellency, ina can sai na je kuna maganar kwangila da wannan matsiya matsiyaciyar matar da ta tafi shine na ce in babu damuwa ni sai na bada naira miliyan biyu idan cash kake so idan kuma transfer kake so sai in bada sai idan ya so sai a bani kwangilan naira miliyan talatin din sai a kai gidan marayun ba wani abu bane ni ba komai bane abu dakata dakata da Allah wai me isa ku mutane garin a san ku ake manta ku ai wannan gulma ne da munafurci kenan duk maganar da muke yi a shi kunnan ku yana wajen wannan shi ake kira da sa'idu. your excellency ka yi haƙuri ka san da mu da ku babu tazara ina kusa da ku ne shi yasa nake jin duk abin da kuke faɗa kuma kuma kuna faɗa ne cikin hayaniya shi yasa na saurara naji yanzu ya kuke so ai naira miliyan biyu ka kuma ni bani da matsala da su akwai mana kashi kake so ko transfer kin ci sa'a kin ce min excellency na ji daɗi sosai mutuka kuma daman mu dan talaka miki kuma mu na al'umma ne insha Allah za a taimake ki alhamdulillah na gode sosai your excellency am bilkisu kin ji sa'a dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna na gode fa a ba komai dan gwamna dan gwamna kun ganne dan gwamna Very nice this weather. Ya ban kuɗin mana. Wonderful. How much ya money? Ɗari uku da hamsin ne kuɗi. I say how much ya money? No Hausa. Na English be this. Okay, kai nan baka jin Hausa kenan? Yes. I come from United States of America and pidgin language is my mouth wonderful very much. So the action or activity related to your internet. Expenses over the distance we cover is the process of this over the helter shelter is 350 naira only. <laughs> Bawan Allah, hausan nan a bakina da kasan jakin Kano haka nake. To amma kai yanzu, kai ne kake zazzago wannan aikin? Wallahi taɓin gishiri ne, ka san wani lokaci sai muna taɓin gishiri. hakan shi yake sa mu gane kasar mu Najeriya a'a ma'aikatanta suna yin karatu ko ba sa yi to kai ka ce ba mu yi karatu ba ni nan da kake gani digiri na uku kawai rayuwa ce ta sauya min na ɗau mashin amma su uku ina digiri digiri uku wannan da zai san ni iyakaci na sakandiren ita ma guduwa na yi ai asiri na tuni yanzu dai hakuri za ka yi fadon me ka karɓi wannan kuɗin ka yi haƙuri a matsayinka na ɗan makaranta wanda kuma yi karatu isan ilimi sai ka yi haƙuri ka karɓi waɗannan yau ɗaya cuta ta ɗau cuta mahaukaci ya hau jaki wannan ashe ɓarin zance ne ma ya kai ne muka turanci haba haji aisha don allah dan annabi wannan iri iriyar rayuwa ce wai mai isa in dai mu shirya din sai kin bani matsala ta ya za yi yadda da kai bayan na san kana son ka mai da ni gugar yasa duk abin da na alƙawarin zan baki ai ina baki yanzu fi sabilillahi hajiya Aisha na taba kiran ki aiki ban biya ki ba in ba dan ma na zo na ji kuɗin da kawanka a hannun yaran nan ba ai na san rena min hankali za ka yi to har yanzu dai ko ko ba saka min ba haba ki daina saurin yanke hukunci mana amma na san tunda suka muka alƙawarin za su saka miliyan biya a asusun marayu ai na san za su cika alƙawarin ai bai kamata bayan kin tafi ki ba tunda ba haka muka shirya plan din mu ba kawai haka aka ce ki tafi in kin tafi kin tafi kawai Diji, <laughs> ka gaya mu idan zan yarda da kowa a duniya nan me zai sa in yarda da kai? Ni gudu ba, ki ɗauki naira a cikin marayu. Kamata ya mu tsaya sai kin tabbatar da kwangilan nan kafin ki ɗauki kuɗin ki sa. Bilki, shi faɗan gwamna ne. Dan Allah in tambaye ki me zai da wani miliyan biyun mu? da Allah da Allah biki daina irin wannan magana to kenan yanzu yaushe zaki sa kuɗin wi kar ki damu dadin mu idan ya dawo zan karɓa kuɗi a gurin shi akwai 1.3 a cikin account ina na san kin ga ai ba zai kai ba kuma na san ke ma baki da kuɗi dubu ɗari bakwai nake nema kuma dad yana dawowa zan bashi ba matsala zan tura mai ban da kuɗi ni ma saboda kin ga kika ban dubu hamsin jiya na biya kuɗin ɗinki kar ki damu bilki zan tura mai bari dad ya dawo to Alhaji Dauda ikon Allah. Ɗahe ɗahe ɗahe. Abin da na zaɓa ƙaƙarka. Ɗahe. Ya kai. Kasu ƙari su Allah zan maka rashin. Na ce ba ɗahe ni ka tsaya ka ji. Amma fa yarinyar nan fa in ta kawo kuɗin nan billahi lazi za mu kwashe babba kwashewa ko mai daɗi. A'a to wai kai in banda abinka me zai hana su kawo kuɗin nan? Yaran nan ba da jikin su yake rawa ba suke ta zumuɗi? Ɗahiro kaga yan wahala hajiyar nan wallahi ta ɓata min rai Allah. To ai dauda na same ta na gaya mata na ce ka ta ƙara min irin wannan abun wannan ai cin mutunci te mu na gaya mata in ta ƙara min irin wannan sai na mata sai na mata mummunan rashin mutunci wallahi ni ma ne ma mun magana da ita ne ma na ce mata ta kwantar da hankalinta in aka samu za a raba abun na a baki ta ba za a taɓa cutar ta ba hmm? dauda lahiru ban taɓa ganin san abun duniya irin na matan nan ba hmm. wai yanzu yaran nan ka kira wasu to yanzu a misali wai kai kana ni kana harkar yunwa yanzu mun da abin ka fi sabilillah da garabuwa da yara sai dan wayan kira su ai sai su rena mu su tunanin ya ina ta matsa ba ga a yanda muka je musu kuma in kira su sai su rena musu tunanin eh, ƙarya ma muke su eh, nuna musu kuɗin kawai nake su <laughs> to bari ka ji daga ma dahiru wallahi a garin basar na za su basar da mu ba wallahi ni fa na kusan da da zafi ake dukan karfe kai eh. dauda yanda yaran nan suka kidi me babu abin da zai hana sa kuɗin nan za su sa hatta amma fa kayan nan sun ma kyau wallahi kai kar ka ƙara ce min dahiru da ka ce dahiru ƙara ka ce diji kaga a takaice ba sai ka wahalar da kanka ba wallahi ba zan wahalar da kaina ba diji gaskiya kayan nan sun ma kyau ba ba dole kayan nan su min kyau ba Allah ma <laughs> amma ba mutumi na ka sha gila sai ka ce mai walda ah, ni kai lalai da kasar za a yi wasan kuna da ni da ba Allah takalmin da ka dauko ni ai ga sha takalma mutumi na sunan wani gyam kwantara wala takalmi hila kwantara din ta bake ka je ka ba kai Roki me yasa ba za ki iya cire sangayen nan a ranki ba duk da kin san mayaudari ne ina so na cire shi a cikin raina amma ke kin san ba abu ne mai sauki na ji ba na son sa lokaci daya duk da kin san mayaudari ne ya kamata ki cire san shi a lokaci guda Na yi masa soyayya a zuciyata da ban taɓa yi wani mutum irin irinsa ba. Na ɗauka zan raye da shi na tsawon lokaci, ashe labarin soyayyata da shi takaitacce ne. Ki daina cewa labarin soyayyar ku, saboda mayaudari ne. Bai zo miki da soyayyar gaskiya ba, da yaudara ya zo miki. A ɓangarensa ne ya zo da yaudara, amma ni a nawa ɓangaren da soyayya na karɓe shi sumayya. tun da yanzu kin fahimci ba masoyinki bane na gaskiya sai ki cire shi a cikin zuciyarki ki mayar da gurbin shi da wani zan yi hakan amma ki sani ba abu bane mai sauki cire soyayya a cikin zuciyar da ta kafu ba tare da wani ha'inci a cikinta ba shi da ya iya ha'inci da yaudara ai gashi ya sa kin zo kina zubar da hawaye a kan shi ba komai tunda ni bane da haƙƙinsa shi ne ya ɗauki haƙƙina kuma shi ya zo ya yaudare ni 看谁有。 gode. Ina matuƙar alfahari da kulawar da kake bani. Har yanzu bana kallon kaina a matsayin wanda yake baki kulawar da ta dace da ke. A Adiji, bai kamata ka faɗi haka ba, saboda iya abubuwan da ka nuna min sun isa na san cewar na kuma gamsu cewar kai masoyi na hakika ne. Wai, tukunna ma wai mene miki ma wanda yake tutiya da shi haka? Duk da kasancewar ka ɗan gwamna, hakan bai sa ka yi nisa da ni ba kakan sama min lokaci sannan ko da ba ma tare da kai takan kira ni domin ka ji wani hali nake ciki duk wannan ba wani abin ayaba ba ne ba domin har yanzu buri na bai cika akan ki ba buri me burin ka a kaina yana da yawa na farko ina so in canza miki mota ki dan hau mota ko ta yar miliyan goma ce ba yawa ki haƙuri da ita sannan kuma gidan da kike ciki ina so in canza miki sannan kuma ina so mu je katar yawon bude ido ko da mako ɗaya ne mu a can sannan iyayenki kuma ina so in canza musu gidan da suke ciki domin bai dace a ce kaina suna zaune a wannan gidan da suke zama ba saboda nan ba da daɗewa ba za su zama kaina. <laughs> yanzu ma ai surukanka ne ba komai na san duk wani buri da kake da shi na abubuwan alkhairin da kake so kai mu मज़ेगा करे खाओ Duda. ka san me yasa na ce mu zo nan hmm. ka gidan nan da kake gani gaba daya babu inda kai nan gurin network ƙara mu tsaya ana to in dai ka san wayan nan ba za ta kawo mana service ba to mu ƙarasa sama nake din za mu samu service a sama ni fa nake gaya maka in nan gidan babu inda kai nan network to abin da yasa kai yaran nan ah, zo ya isa ga network din nan ma yana hawa amma wannan ga wai Allah ya samu samu kuɗi mu canja ta to ai kai ni ina gaya maka muna samun kuɗin nan zuwa zan mu kwashe kuɗin mu sai iPhone 14 ko 13 wa ah, to ai kuma da zamu sai wayar iPhone 13 ai kuma kuɗin sun kare kenan ba abin da zamu mora ni kana ban mamaki wallahi kai shi isa kai ba gidaje ne dan ƙauye ne kai yanzu fi sabilillahi muka sai iPhone 13 ko iPhone 14 muna zuwa da ita duk inda aka ba za a rena mu ba jari ce yanzu zaka iya ganin mutum a natsaba ba komai in ka ganshi da babbar waya kare karamar waya kare na shi kana ganin su da babban waya za ga ana ta girman mutum sai a tunanin mutum ya ba miliyan 100 baya a to gaskiya in dai an saye ta a hannu na za a bata iphone 14 din ko ta tun za a bata a hannunka eh mana to mutane ba su da hankali ai ba yanda za a yi hankali ya dauka a ganka da iphone 14 hankali yadda kai taka ce ah, iphone 14 wallahi ba zan yi tada kai ba wallahi to eh, dai dai a saye kowa no za ta yi nawa za ta yi dubu goma iphone 14 din eh. iphone 14 wajen miliyan 1 da dubu 200 ko da 100 da 100 a to gaskiya a raba abin kuɗi na kamar ya araba ba araba azima nan dai har sun turo araba a ban ni kaso kai in muka rike wannan iPhone din jari ce kai mu'amala da mai kauye ta yi ba wallahi eh? eh Kai, gashi nan ma suna kira. Gashi nan suna kira. Your Excellency. Hello yawa barka dai. Tun ɗazu muke neman layinka amma mun gagara samu. Ayya, wallahi lokacin ne na ɗan shiga muna mitin ne da Commissioner of Works. Shi yasa ne wallahi ba ku sami ni a waya ba. To shikenan, Mina ce. Ai na gane ki. Am daman na ina so na roƙe ka ne akan alƙawarin nan da na yi ban cika maka ba da Allah ka bani dan wani lokaci insha Allah nan da dan wani lokaci kaɗan zan tura maka da kuɗin. a to wannan ai ba matsala ba ce ba ko da kin sa kuɗin nan ke zai amfana ba mu ba. haka ne your excellency amma dan Allah dan annabi kar a ba kowa wannan damar a ɗan ƙara jira na kaɗan insha Allah nan da gobe zan tura kuɗin. in ma baki sa ba wasu na nan suna jiran wannan damar kin ga kenan wasu ne suke so mu taimake su ci dan Allah dan min afuwa kuɗin hannuna bai kai 2 million ba 1.5 ne yanzu a hannuna shine na ce dan Allah dan bani lokaci kaɗan sai in cika ko da zuwa gobe ne idan kuma ka lamince min sai in tura yanzu a'a ka ki bashi in kin samu complete kya saka ma kya saka gaba daya to na gode sosai ga ƙawata muna tare ko za ku gaisa okay Allah sarki ba ta wai mu gaisa okay ba ta ki sauri ki bani na ji ƙoƙarin da kake ta yi wa ƙawata mun gode Allah ya saka da alkhairi. Wannan ai ba wani abu bane ba. In dai wannan ne ai mun saba. Wallahi tun da na gama karatu ba na komai ranka ya daɗe a zaune nake kawai a gida. Wani irin qualification ne da ke? Musamman wanne matsayi ya kamata ki hau kai? Mass communication na karanta. Ok, mass communication? Amma wane iri ne matakin karatun naki? Diploma ne ko digiri kika yi? Diploma ne da ni ranka ya daɗe. Okay, ok, ok, ok. ba damuwa amma diploma ba za ta yi ba amma a cikin alfarmata za ki shiga cikin alfarmata in kuka tashi tawowa ki taho da takaddunki sai mu haɗa sai mu haɗa ki da masu digiri to na gode ranka da dai Allah ya saka da alkhairi ubangiji Allah ya sa ba bai gama mulki lafiya na gode ba komai ba komai hello your excellency to mun gode sosai to sai ka ji ni gobe amin ke daga bashi kuma daga baki ku gaisa sai a rinka tambayar ki to gashi ya ce in taho da takarduna to sai kin ga duniya kin yi kina da digiri ne ko menene <laughs> me yayi zafi ya ga kawata na ji kana magana kuma kwamitin ba wani abinci ba ne eh, kana da matsala da me yasa kaga matsala ta da kai sai na kullum na sai tsaya mana eh. wannan ba layin ka bane boko ce baka yi ta ba kuma ranar da muka je wani guri nan da ake sai da abinci nan ka ce a zubo mana a kuma nake ya dan Allah ka yi haƙuri in ka ji an ce in ka ji an ce communication eh. sadarwa kenan au ba da Allah yanzu me yasa yarinya za ta turo kuɗi kuɗin nan fa suna da yawa fa ka ce ba za ta turo ba dauda in banda abinka yaran nan za su iya ganewa mu yan yunwa ne ko ba haka ba su tunanin cutar su zami kai ɗahiru gaskiya a matsanaki haba dauda wannan ta iriyan magana ce ni kaina a matsa nake yanzu sai da in na taimun magana taimun tijara akan shinkafa da da yaji ka san yadda za a yi ah. to kawai mu je mu ɗauki kura mu fita gwangwan din mu ka gane mu dan samu na ba hannun mu ka gane ta kan manyan kuɗi su koya amma dai ba geto za mu je ba ko jiyarai ai yanzu yan lokaci ya ƙure dole yanzu dole mu shiga geto area nan sai mun fi samu a saboda in muka shiga eh kuma haka ne ƙara mu je gitu area saboda in muka shiga GRA din nan zamu iya haduwa da yan matan mu yanzu da yamma nan za ga an turo ɗan tasa almino an ajiye shara ka gane dan wasu abubuwa da ko aka dan samu aka dan tsinta aka bige sai mu alabu din sa <laughs> eh wallahi eh bada kaga in harka ta harka kaga kana kana cikin Abuja ni kuma ina Abuja central area a ai kai zan bari a Abuja ni Abuja zan je ni a ina da cikin Abuja

a gocin yaran dan mm-hmm. wahala ne kai a roba ce a wakai aka sa ruwa yanzu kana ɗauka ya ce ma barawo ah, wala be safino ka ce kun fito ba za ku je wala kuna ka a wala be languya kawo musiya ko albido ko muna ba da musanye ne eh, ya ne tukwane wala be kai dan dalla ka wannan kaka, ka wannan abun ko ba na sayarwa bane kai baba sai fita aike shi wallahi sai rake uwan su baba sai ta aike shi kai dauda kai wani generator ne kai fa dauda ka samu dama zaka iya sata Ah to menene biji ba sata ba in shi ya gani a bashi abun sa ba generator ka je ka daukan eh? musu eh ka je ka dauki generator kai a Abuja ka ga bala'in fa da ake yi kai mamaki kamar ya Abuja kai ka kware gurin gayu kana wani rangwada kana wani abu na Allah Mariya rangwada ai ina kokari wannan harkar ta kuce kuma ka sani a ah, to kuma ka zauna da kai ci ma zauna mana eh, da haka kai da Allah shekara gidan da Allah ka ce za a samu ruwan sha da Allah dan samu ruwan sha ah, billahi lazi la ilaha kan can a can musufi wata abin bana ka ci wallahi wallahi ba zan sha dan diba ba wallahi ba zan sha diba wata ba wallahi in sha ɗiba wata sai dai ka sha ɗiba wata Riba kan <laughs> wallahi suna kama da mutum ya. Ita yarinya fa budurwa dan daban lallayin ne. Allah? Allah. Allah kuma kashe mutane. Wanne ne ga kawai? Aja a ba a jasu? Magis ba? A jasu magis. Eh a su magis. A jasu magis. Ku musata musata ne. Balabe! Dan guya ta musiya. Da akwai. Balabe dan guya musiya. Mun biyo hanya shi da kake zuwa kake wani ƙasa. ɗan bukun ne ku wannan ko. Mun ci ala buɗe wannan. Wasa Idan Allah ka saurara mana kai wallahi mun ci ala buɗe Allah sai gi wallahi. ko a gidan mun ka biyo hanya ka dinga ɗebe kayayyaki. Dauda gaya masa ko a gidan bola mun fi ka gaya ogara masa kuma wannan mun ci ala buɗa ɗin su. Ka sa ne. Ƙarya ne. Ka gaya oga mage wallahi sai mun shigo ƙarya ne wallahi. Habiba, Habiba ko bacci take ne? Na'am kaka. Kin ga 'yan jari bola gaske suna abu na waje zo su raba mu da karikitan nan ni dama duk sun dame ni. Maza ki kira su. To kaka. Ni dama da kayan nan sun dame ni. a kwari ana magana kun kashe kun yanka kwari a ku da Allah ya gida ya na'am ku zo akwai kayan siyarwa a wallahi sai dai mu Allah ka ji a mu shiga tare da Allah ku dan kula mana da Allah amanatin amana a ta bazar da ku a kula kwari Sani ina ku ini? Lafiya lau yara ina gajiya. Adalla bana. Au, wai duka kayan za a ɗebe? A'a, kar ku taɓa tukunyar ini, kar ku yadda ku sake. Ka a taɓa min tukunya. Tukunyar ini. Ta ɗan wake ce kenan. alaikum Amina, manyan yau su mina ne a gidanmu sannu wallahi mu